Arius KSB TTV duniyar nishadi. salamu alaikum jaruman kani. Da Dalla rufe mana bari. <laughs> Muna son mu dakatar da wasu fina-finai daga cikin series na yanzu. Ba zai yiwu ba. Ai ko kamar an yi an gama ne. Wai Allah na! Saboda haka bari yanzu ana sunan fina-finan da za a dakatar. To ayi abu a buɗe mana a ba zan ya bude ba dan nima ba bude aka bani ba ban yadda ba hajiya kin cika da stopes inna lillahi saboda haka na dakatar da filin da kike cika yanzu ya zaka yanke hukunci cikin fushi na yanke dan Allah ka yi hakuri alaka series i will stop now me kake nufi da hakan kenan ina nufin za a dakatar da alaka kwarai kuwa shine yaro saurara da saboda haka fin din da za a dakatar na farko shine alaka wallahi ƙarya ne aikin gama ya riga ya gama aiki amma wallahi wannan rashin adalci ne kuma wallahi ba za mu kyale ba muna da murya kuma ya zama dole a ji shiga taitayin sai dai kai ne zaka shiga taitayin yanzu dai ba labarin alaka kai idan duniya idan ina son in wulakanta ka in kakastanta da kai in tumurse ka in rufe ka in binne in shafe a daina maganar ka minti goma ya mun yawa wallahi